صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من أغلب المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى بل هو في المرتبة العليا منها القول على الله بلا علم قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وفي هذه الآية الكريمة رتب الله سبحانه وتعالى المحرمات وجعلها أربع مراتب بدأ بأسألها وهو الفواهش ثم سلى بما هو أشد تهريما منه وهو الإثم والظلم ثم سلس بما هو أعظم تهريما منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم وهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباه بحال بل لا يكب بل لا تكون إلا محرمة وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباه في هال دون هال فإن المحرمات نوعان محرم لذاته لا يباح بحال ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت عباد الله إن القول على الله بلا علم أصل كل بلية وشر ومن أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات فكل بدعة مضلة فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم نعم نعم أصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضى حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك فكل مشرك قائل على الله بلا علم فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون الأخذ إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداء في دين الله فهو أعم من الشرك والشرك فرد من أفراده القول على الله بلا علم يتضمن كل قول على الله بلا علم في شرعه وقدره فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله بلا علم ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة فقد قال على الله بلا علم ومن قال ومن قال الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك فقد قال على الله بلا علم ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الدلال ثم يقول إن الله أرادها كذلك القول على الله تعالى كذلك القول على الله تعالى بلا علم يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتعقيد ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالة من عادى وحب ما أبغده وبغض ما أحب ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله عباد الله هذا حكم القول على الله بلا علم وهذه مرتبته في الاسم والتهريب ولكن مع العصب الشديد قد أصبح الأمر اليوم ظاهرا ولا سيما مع انتشار الوسائل التواصل الاجتماعي حيث أصبح كل أحد عالما ومفتيا في الإسلام يقول في كل مسألة من مسائل الدين بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير يقول في مسألة لو سئل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر ولكن المسكين يقود فيها بلا علم ولا هدى بل بالجهل والظن والهوى فضل وأضل ألا ليعلم هؤلاء أنهم سيحملون أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم كما قال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة أما كانوا يفترون وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اسما تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أخرجه مسلم قال النووي وقال النووي رحمه الله سواء كان ذلك الهدى والدلالة هو الذي ابتدعه أم كان مسبوقا إليه وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك عباد الله إن العاقل لا يتكلم إلا فيما كان له به علم وفي كلامه مصلحة في الدين أو الدنيا متمثلا قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وأما الغافل فيتكلم في كل شيء ويقول فيما لا يحسنه ولا يعلم فيه شيئا فيكثر كلامه ويجره ذلك إلى الحلاك كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به قال يزيد بن أبي حبيب رحمه الله إن المتكلم لينتظر الفتنة وإن المنفت لينتظر الرحمة ألا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم مسؤولون عن أقوالكم وأعمالكم يوم القيامة ولا تقولوا على الله إلا الحق بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان كفارا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan wana musulmi a yau hudubar mu tana magana akan faɗin magana ba tare da ilimi ba dangane da abin da ya shafi Allah madaukakin sarki da addinin Allah ya ku yan uwana masu girma yana daga cikin mafi girman abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta balma ne a matsayi na koli cikin abubuwan da Allah ya haramta shine yin magana dangane da Allah maɗaukakin sarki ba tare da ilimi ba Allah maɗaukakin sarki cikin suratul a'raf aya ta uku yana cewa ka gaya musu hakika ubangiji na ya haramta alfasha wadda ta bayyana da wadda ta koyo da kuma zunubi da zalunci ba tare da haƙƙi ba sannan kuma ya haramta a haɗa shi da wani wajen bauta a cikin abin da Allah bai saukar da wani dalili a kai ba sannan ya haramta ku faɗi wani abu dangane da Allah abin da ku sani ba a cikin wannan aya mai girma za mu ga Allah madaukakin sarki ya jera abubuwan da ya haramta ya sanya su bisa mataki guda hudu sai Allah ya fara da wanda yake mafi sauki shine albasha ma'ana in an gwama shi da sauran ko bai kai su ba albasha ta zahiri ko ta baɗini sannan sai Allah ya biyo da abin da ya fi wannan muni shine zunubi da zalunci domin zalunci wani zunubi ne da ya ƙetare mai shi zuwa ga wani saɓanin wanda ya saba wa Allah maɗaukacin sarki shi da Allah to wannan kuma mai zalunci mai ƙetare iyaka to ya yi zaluncin da ya ƙetare ya kai zuwa ga wani ya taɓa haƙƙin wani sannan Allah sai ya biyo da abin da ya fi wannan girma shine ma'ana haɗa Allah da wani wajen bauta shirka ma'ana bautawa Allah tare da wani ko bautawa wani Allah madaukakin sarki sannan sai Allah ya bayanin abu na hudu abin da ya bi tsanani wajen haramci shine yin magana dandani da Allah ba tare da ilimi ba wannan shine ya bi tsanani a cikin waɗannan abubuwa da aka haramta kuma ya bi zama babba a wajen laifi saboda haka ma aka kawo shi a mataki na hudu cikin abubuwan da dukkan addinai sun haɗu wajen haramta su waɗannan abubuwa guda hudu da muka ambata alfasha ta zahiri da ta batini zalunci da zunubi da kuma yin shirka da Allah da kuma yin magana dangane da Allah ba tare da ilimi ba waɗannan abubuwa duka addinai sun haɗa akan haramta waɗannan abubuwa gaba ɗaya babu inda aka halatta su bal koyaushe waɗannan abubuwa suna nan a haramu ba kamar wasu daga cikin abubuwan da aka haramta ba kamar mushe da jini da naman alhamdir za ga haramun ne amma akwai lokacin da larura takan sa su zama halal a halatta wa mutum saboda hali na larura domin haram kala biyu ne akwai abin da haramun ne da zafi a karan kanshi haramun ne ba a halatta shi a kowane yanayi akwai kuma abin da ya zama haramun ne saboda wani dalili da ya bujiro kamar dabbar da ta zama mushe ta zama mushe ma'ana ta zama haramun ne kasancewar ba a yanka ta ba ta zama mushe kun ga haramun ne da ya bujiro amma asalin ita dabbar ba haramun ba ne ya ku yan uwana masu girma yin magana dangane da Allah madaukakin sarki ko dangane da addinin Allah madaukakin sarki ba da ilimi ba shine asali da tushe da duk wani sharri da bala'i da musiba da muke gani a bayan ƙasa yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da Allah ya haramta kuma mafi gamewa a wajen haramci ma'ana duk wani abin haramun ya shigo ciki kuma shi ne mafi girman hanyar shekan da yake bi yake kiran mutane zuwa gare ta duk a cikin abubuwan da aka haramta ba abin da ya fi girma a wajen Allah da sanani kamar shi ne asalin shirka da A akan wannan yin magana ba tare da ilimi ba a cikin addini ko abin da ya shafi Allah ko abin da ya shafi manzan Allah akan wannan aka gina dukkan bidiyoyi da muke gani da bata domin asalin su wannan ne wani ne zai zauna ya faɗi magana da Allah bai faɗa ba ko ya yi umarnin da manzon Allah bai yi bai ce ayi daga nan bid'a take samuwa daga nan bata yake aihuwa dukkan wata bid'a mai batarwa a cikin addini tushen ta shine yin magana a cikin addini ba tare da ilimi ba shine asalin shirka da kafirci kamar yadda muka faɗa domin mai haɗa Allah da wani mai bauta wani Allah ai bai wannan bauta ba ba sai yana raya yana jin cewa yana faɗa cewa wannan abin da yake bautawa kuma bayan Allah zai kusantar da shi zuwa ga Allah kuma zai cece shi kuma zai biya mai bukatu ko kuma shi zai dau bukatar ya kai ta zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan magana da yayi wannan kudirin da yayi ya gina ba da ilimi ba shi da ya ɗauke shi zuwa ga shirka da bauta wannan abin. da haka duk wani mushriki da ka gani to yana cikin waɗanda suke faɗa suke yin magana dangane da Allah maɗaukakin sarki ba tare da ilimi ba amma ba duka wanda zai magana ba da ilimi bane a addini yake mushriki amma dukkan mushriki to yana magana ne a cikin addini ba tare da ilimi ba domin magana akan Allah maɗaukakin sarki ba tare da ilimi ba ta haɗa da lalata ibada da kirkiro ma'ana bidiya a cikin addini da haka ta game ta bi shirka gamewa shirka ma wani ɗaiɗaikun abu ne daga cikin abubuwan da magana ba da ilimi ba kan addini take haifarwa ya ku yan uwana masu girma yin magana ga Allah madaukakin sarki yin magana dangane da Allah madaukakin sarki da addinin Allah da annabin Allah ba da ilimi ba ya kunshi duk wata maganar da za a yi wanda ba ta sami ilimi ba ta ya a cikin shari'a ne cikin abin da Allah ya shar'anta ma'ana ibada ne mutum ce a yi kaza a bar kaza ko cikin abin da Allah ya hukunta ko cikin abin da Allah ya sifata kansa da shi mutum ya sifata Allah da wani abin da Allah bai sifata kansa da shi ba ko kuma manzon Allah bai sifata Allah da wannan abu ba shi ya zo ya ce wannan abu sifar Allah ce ko ya kore abin da Allah ya tabbatar na sifa ya ce wannan sifa ta Allah ba mai yarda da ita ba ko ba haka take nufi bai kore ko kuma ya tabbatar da abin da Allah ya kore wa kansa to duk wanda ya wannan yayi alqawlu ala allah bila ilmi haka nan duk wanda ya rai cewa Allah yana da gini yana da abokin tarayya akwai wasu gumaka akwai wasu abubuwa akwai wasu mutane da za a bauta musu su za su kai mutum zuwa ga Allah to wannan ma ya alqawlu ala allah bila ilmi Allah madaukakin sarki ta yi za ka alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an da haka mutum ya ce shi wani zai rike wani zai kirawo dan bai isa ya kira Allah ba in ya kira wani shine zai kai bukatar shi zuwa ga Allah to wannan yayi alqawlu ala Allah bila ilmi haka nan duk wanda zai zo ce Allah ya halatta kaza ko Allah ya haramta kaza ko Allah ya ce a yi kaza ko Allah ya ce a bar kaza ba tare da ilimi ba haka kurin moranka to wannan yayi alqawlu ala Allah bila ilmi kai wanda ma zai ce ai kaza Allah ya halicce shi ne dan kaza ba tare da wani dalili ba haka kurin to wannan yayi alqawlu alqawlu ala Allah bila ilmi mafi girma a wannan babi shine mutum ya ɗau maganar Allah ko maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara ta a bisa wata fahimta da wasu ma'anoni da wasu suka kirkiro daga baya ma'ana ya ce wannan aya kaza take nuna kazan nan kuma an kirkiro shi ne daga baya ma'ana yayi tawilin magana Allah zuwa ga abin da bai da asali bai da tushe shi ma wannan babu ko shakka mafi girma ne daga cikin alkaulu Allah bila ilmi wanda za mu tarar gashi nan a cikin dukkan ƙungiyoyin da suka fashe suka bar addini za a ga suna fassara ayoyin alkur'ani da abin da ya dace son zuciyarsu yana daga cikin alkaulu Allah bila ilmi mutum yayi wa Allah karya ya dangana wa Allah abin da bai dace da shi ba ko ya canza addinin Allah ya ma'ana kore abinda Allah ya tabbatar ko ya tabbatar da abinda Allah ya kore ko ya tabbatar da abinda Allah ya bata yake kaza ce ne ce a ibada ne ko abinda Allah ya ce ibada ne shi kuma yazo ya kore ko ya kiyayya da wanda Allah ya ce a so ya ce ai shi wane Allah ya ce a so shi shi kuma ya ce kiyayya zai da shi Wannan ya alƙawlu ala Allah bila ilmi ko ya so wanda Allah ya ce a ji Allah ya ce a ki wane dan kaza dan kaza ce a'a ai ni san shi zan yi saboda dalili kaza ko ya so abin da Allah yake ki ko ya ki abin da Allah yake so ko ya ji mata Allah da abin da bai dace ba a zakin shi ko a sifatin shi ko a ayyukan shi duk wanda yana cikin alƙawla ala Allah la ilmi ya ku yan uwa kamar yadda muka ambata hukuncin wannan abu ne mai girma shine kololuwa wajen da zunubi da haramci amma abin bakin ciki a yau ya wayi gari ya zama wani abu ne da yake ma'ana ya fantsunu cikin mutane wani abu ne da ma ba a jin wani abu ne musamman yanzu da yaɗo waɗannan kamomin sadarwa na zamani sai ma'ana kaga kowa ya waye gari ya zama mai yin fatawa mai karantarwa mai ilmantarwa a addini ya san bai sani ba amma tun da yanzu a gidan shi zai zauna ya kaba wa kansa waya ko kyamara ya faɗa ya haɗa a duniya ba wanda zai muhasaba shi da haka shi gane ke ai babu wani abu da haka an waye gari sai ga matsala babba wanda malamai ne malamai waɗanda suke da zurfi a cikin ilimi ya kamata su yi magana amma a cikin wannan al'umma a yau sai ga yaro karami karami a shekaru karami a ilimi karami ma'ana a gogewar rayuwa wai shi ne yake fatawa a kanta ya gyara ya haramta ya halatta duk ba dan komai ba saboda me saboda ma'ana yana da damar da zai yi ba wani wanda zai mai muraqaba ko yi muhasaba da haka an waye gari kowa fatawa yake an waye gari kowa madan abin da ya ga dama yake a addini akwai tambaye da in an wasa yana Umar Allah ya kara masa yarda inda yana da rai aka tambaye sai ya tara sabon da suka je yakin badar sannan ya ma'ana ce menene amsar ta amma a yau ga kowa a cikin mu a gida kowa a cikin mu a gida zama yake faɗa sai wanda Allah madaukakin sarki ya kare sai ga mutum ya shiga da jahilci da son zuciya da menene ya bata ya fatar kai ka ce tilasta shi aka yi to wannan ba komai bane sai ma'ana alama ta tashin alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ce gabanin alkiyama akwai shekaru na yaudara za ga ana gaggata makaryaci ana karyata mai gaskiya za ga kuma ma'ana kowa waye ya takallamu fi ruwaidida za ga ma'ana ƙananan mutane suna magana kan abin da ya shafi al'umma gaba ɗaya to masu irin wannan su sani dan abin da ka fito ka faɗa ko ka rubuta ka yaɗa wa duniya ko ka gaya wani ko da matarka ne ko ɗanka ka gaya masa wannan abu ya faɗa kuma ba tare da ilimi ba ya aikata to za ka ɗau wannan zunubi ranar tashin alkiyama Allah ya gaya mana kafirai da masu kira zuwa ga ɓata Allah ya tabbatar mana rana alkiyama nauyi biyu za su ɗauka nauyin laifukan su da kuma laifukan waɗanda suka batar ba tare da ilimi ba Allah maɗaukakin sarki shi kuma wallahi sai an tambaye su kan abin da suke kirkire suka yi na ƙarya da haka mutum ya shiru shi ya bi masa alheri magabatanmu na ƙwarai sahabbai da tabi'ai gudun fatawa suke iya iya iya wasu in ka karanta tafsir na imamu sabari a farkon tafsirin magabatarwa ya ka irin waɗannan asar irin waɗannan maganganu da ayyuka na sahabbai sai jina abubakar za ka na cewa wace sama ce za ta lullube ni wace ƙasa ce za ta ɗauke ni idan na faɗa abu dangane da Allah ba tare da ilimi ba haka sai jina umar yake faɗa haka za ka ji manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa aka yi mai fatawa kokari yake tura ta zuwa gurin ɗan uwan shi dan me dan kada zai faɗa abin da ba daidai ba amma yau za ga ma'ana lamarin ya canza kowa kokari yake shi ya faɗa ya faɗa ma'ana ya ce a daidai muryarsa ko a ganshi ko a garbotin shi shi dai ya faɗa ya ce kaza da kaza to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kira zuwa ga shari'a to yana da lada kwatan kwatan ladan wanda suka bin shi ba abin da za a rage daga ladan haka nan wanda ya kira zuwa ga ɓata to yana da zunubi kwatan kwatan zunubin wanda suka bin shi babu abin da za a rage da zunubansu wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da irin wannan hadisi malamai suke tsoron yin fatawa suke tsoron yin magana akan addini har ma saboda tsantseni suna da kalmomin da suke amfani da su in an tambaye su a zuci ba su da wani dalili na zahiri da yake haramun ne suna tsoro kada su haramta mutane abin da Allah ya halatta sai sai to ni dai ina ganin kaza a bar shi sai ai ibara ai kalma irin wannan bari shi shi ya bi da dai an koma zuwa ga kaza dan kare ce haramun Allah ya kare ce me yasa ka haramta bai da dalili amma yau za ka lamarin ba haka yake ba Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan shari'a da manzo Allah ya ce wanda ya kira zuwa gare ta da wannan fata da manzo Allah ya ce wanda ya kira zuwa gare shi wannan ya hada wanda ya kirkira fatan ko shari'a da wanda ma kuma an riga shi kirkira shi zuwa ya fita da haka da wanda zai kirkira fatan ya yada mutane da wanda zai ɗauko ɓatan da wani ya zo da shi ya yaɗa mutane da wanda zai koya wani ilimi na ɓata ko ya koya wata ibada ta ɓata ko ya koya wani ladabi na ɓata duk sun shiga cikin wannan hadisi dan kada wani ya zo ce to aini maimaita abin da wani ya faɗa ne a'a in ma ka maimaita ka kira mutane zuwa ga abin matukar ne to ka shiga cikin wannan hadisi ya ku yan uwa masu girma mai hankali shine wanda baya magana sai kan abin da yake da ilimi kuma sai maganar sai ya ga akwai maslaha ta addini ko ta rayuwa ko ta duniya ma'ana ko da kana da ilimin abu in ka kalla ga maganar ba alheri a cikin ta sai kai shiru in ka kalla ga maganar ba alheri na duniya ko na lahira sai kai shiru dan ba duka gaskiya ce ake iya faɗanta a ko ina ba a kowane lokaci akwai abin da ma'ana gaskiya ne amma ba zai yi ka faɗa ba saboda in ka faɗa fitina zai zama wa mutane to sai ka kame har zuwa lokacin da ya cancanta a faɗa ko ka gaya waɗanda ya cancanta a gaya musu haka nan akwai abin da babu maslaha a cikin shi ta addini babu maslaha ta duniya to sai ka kame da haka mai hankali in zai magana kamin ya furta sai ya auna sai ya duba mai maganar nan zafi hatta masu karantarwa da ilmantarwa ba ko ina ne zaka saki magana ba dan ba ko ina magana za ta kai sai amfani ba wani sa'in kana karantarwa amma iya abin da yake iya ne yake ungonku sai ka dauko mas'alar da wani yayi a wata ƙasa kuma ka zo nan kai ta ma'ana zagi da fatanci shi bai ma san kana yi ba wa za ta amfana ba wani wanda za ta amfana amma in za ka yi sabon ka zai je gurin wanda zai amfani to sai kalla me zai haifar sannan sai ka faɗa wannan shine fiqhu shine wayewa ne fahimta duk mai hankali baya magana sai kan abin da yake da ilimi kuma in ya tashi zai kalli maslaha wannan magana addini ko a duniya Allah madaukakin kirji yana ta kada ka biya abin da baka da ilimi akai ka sani ji da gani da zuciya duk waɗannan za a tambaye ka akan su tashin alkiyama amma ga falalle shi da yake magana cikin dukkan komai za ka komai sai yayi magana akwai mutanen da in kana bibiyar su a facebook da sauran gababan sadarwa kullum zai rubutu biyu uku yayi a addini yayi a duniya yayi a addini yayi a rayuwa yayi a siyasa komai yana shiga in harkar tsaro ta zo yana da magana idan an zo harkar siyasa yana da magana in harkar addini ta zo yana da magana in wani abu aka yi angosu yana da magana komai ya zama dan kole a cikin facebook komai sai ya faɗa to kaga da ganin irin wannan ka san cewa ba da ilimi ake da tunani ba domin akwai abin da bai kamata ya shiga ba dan bai ma'ana ba bangaren sa bane bai da sanayya akai bai da ma'ana ta cewa akai to waɗannan kuma su suka fi yawa komai suna da cewa a ciki da haka kullum za ka duba akawuntin shi sai ya rubuta biyu uku ba za ka samu ya kwana hudu biyar bai rubuta komai ba sai ya rubuta to wannan ma abin da yana nan a tattace yadda muke gani yanzu wasu na yin magana su warware ta sai wani je screenshot zai kawo shi ai ta ce kaza to a lahira fa yana nan a dawwale a nan duniya ma yanzu gashi muna gani za ka yi magana shekara biyar baya in kai wanda ya warware ta sai a ka bidiyon alika a ka wanda kai yanzu alika ko a ka hoton magana alika to ka tuna kuma ina ga Allah da Allah ya ce idan daidai da kwayar zarra ne sai mu zo da shi wa kafa na hasibi Allah ce mun isa masu yin hisabi idan a duniya dan uwanka mutane suna irin wannan ina ga Allah muna bi in shekara ce da kaba mun yasa labarai ake tariyar abin da ya faru a shekara a rana kaza ga watan kaza aka kaza a rana kaza da watan duk wannan alama ce da ke nuna mana cewa babu abin da zai gagara Allah idan dan adam da Allah ya halitta wanda ba komai ba zai iya wannan to ina ga Allah rabbul izza ubangijin buwaya Allah masani ga dukkan komai yana jin tafiyar tururuwa yana ganin ta a cikin duhun dare akan bakin dutse idan tana yi Allah ya sani ba wani ganye da zai fado bushashe ko danye ya fada a kasa ba sai Allah ya sani ba wata ƙwaya a cikin dubbai ko a sama ko a kasa ba sai Allah ya sani to dan me zaka dinga rubuta komai da faɗin komai a koyaushe sai da Umar yana cewa duk wanda zancen shi yayi yawa to zaka samu kulakuran shi sun yawa laifukansa sun yawa duk wanda laifukan suka yawa to wuta ce ta fi da shi da aka yawan zance yana wa zuwa ga wannan yazid ibn abi habib kamar yadda ibn abdul ya kashi cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli yana cewa shi mai yawan magana to fitina yake jira ma'ana kullum jira yake ina wata fitina ta bari ya shari saboda me neman abin da zai magana yake kai amma wa innal munsi mai saurare wanda kullum shi yake so kuma ba ba bai surutu bane da yantazirur rahma jira yake a samu rangwame da sauki amma mai yawan surutu neman abin da ke sa irin waɗannan za ga in ya rasa me zai rubuta sai baka labarin abin da yake yi a gida yau na tashi a gida an min kaza saboda me ya rasa ma zai rubuta amma haka ce wata fitina ta faru to ka bin shi ga gani sai ya rubutu goma a kanta. kuma bai da ilimi akan wannan abu to wannan babu shakka ba daidai bane mu ji tsoron Allah ya ko bayan Allah mu sani za a tambaye mu kan maganganunmu da ayyukan mu ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai tsaye da kowa ya mai lissafi kan abin da ya rubuta ko kan abin da ya faɗa ko kan abin da ya aikata to mutum ya yi ƙoƙari ya je ranar tashi kiyama ya ga abin da ma'ana zai faranta masa rai a ƙarshe dukkanin muna sani da abin da aka wayi da gari da shi jiya na bayyana wata yarinya ƙarama da aka ɗauke ta watanni biyu ko wata ɗaya baya da ya wuce daga baya ta bayyana an kashe ta an binne ta har ma dai jami'an tsaro sun tono ta kuma duk mun ga bidiyon a ciki to mu ana abin da zamu ce kira ne zuwa ga waɗanda Allah ya baiwa ikon hukunci a hannu sun sani ba yi sani ba tunatarwa ce irin waɗannan laifuka din babban abin da zai magance su shine yin hukunci a yi hukunci wanda duk duniya za ta je yadda aka yada wannan abin da ya faru duk wani ajiye mai dukiya mai sosai ya kwana cikin damuwa da bakin ciki saboda ganin irin kisan da aka yi wannan yarinya da irin yadda amana ta zama amana mai girma wanda aka ɗau amana aka bashi kuma shi ya ci amana to kaga dole abin akwai damuwa to me zai faranta zukatan mutane kuma ya tsoratar da masu niyyar irin wannan shine zama an yi hukunci wanda ya dace ga wanda ya wannan laifin da haka anan kira ne zuwa ga alkalai suna yi su kala kokari akan wanda suke ayyukan nan da muke gani na ta'addanci bayan jami'an tsaro sun yi nasu sun kama mai laifi sun miƙa shi ga alkalai to dole alƙalai sai kun zage kun yi naku ka yi ka nemi lada a gurin Allah kada ka yadda ka yi dan wani abu na duniya ka yanke hukuncin ko da ba za a zartar ba ko da ma'ana ya cancanci a kashe shi alƙali ya ce a kashe shi ko da ka san cewa ba za a zartar ba to kai dai ka sauke nauyin ka a gurin Allah in da haka da haka alƙalai muna kira gare su da su yi hukunci wanda ya cancance masu irin masu wannan laifi kuma ya ku yan uwa masu girma kullum muna faɗa irin waɗannan abubuwa suna na mana tasirin addu'a a cikin al'umma yawaita addu'a da roƙon Allah to babu abinda Allah ba zai yaye wa yi ba kun ga irin wannan laifi da aka kamar an manta amma kuma gashi Allah ya bayyana masu irin wannan to mu ci gaba da yin addu'a ga masu munanan manufa ga al'umma da addini kullum mu dinga yin addu'a Allah ya kare mu kuma Allah ya tona musu asiri kuma ya mana magani idan muna wannan Allah ba zai tabar da mu ba sannan kuma mu tsaya mu dage wajen ganin an ɗabbaka gaskiya masu kokarin kare haƙƙin ɗan adam wanda su kullum abin da suka sa a gaba cewa kare haƙƙin ɗan adam to ga inda za mu ga bajintar su da kokarin su ma'ana su fito mu ga sun taka rawa mai girma wajen ganin an hukunta waɗannan mutane gwargwadon iya abin da suka yi na laifi a yi musu hukunci shi amfanin hukunci shi ne shi wanda ya yi laifin an mai abin da ya dace da shi kuma wanda bai yi ba yake da niyya to haka zai tsoratar da shi sai ka gama ana in a cikin goma aka samu biyar shida bakwai suka tsorata an rage mangun iri amma bari haka ka ga mutum an kama shi da laifi amma ba wani lokaci sai ka yana yawo sai ka ce an sake shi to abin wannan yana daɗa ƙarfafa gwiwar wani wanda yake sanya ya san cewa ko yayi ba wani abu bane ko yayi ba wani abu bane akwai abin takeici kwanan nan da ya faru a wata daga cikin a wata jiha daga cikin jihohin mu irin ma'ana abubuwan nan da gwamnoni suke yi a ƙarshen shekara ko in wani biki ya tashi gwamna ya duba wasu masu rai zai musu afuwa sai ya zamana a irin abin da yake bara wani sa'an ana waɗanda ba cancanta ba saboda mai saboda gata ko yaran wani ne ko kaza ne sai a yi musu abuwa amma ba su cancanta ba a lokacin da ga wanda suka cancanta an san su ga sunan sai a ke musu abuwa akwai wanda aka yi mai afuwa ran da aka sake shi yace ba zai bar garin ba ya samu kuɗin mota me yayi da aka dare na yi suka haura gidan wani mutum suka yi ta dukan da niyyar su kashe shi bayan daga nan aka fita suka shiga wani gida haka an yi sun yi wannan ne da ne shi ba zai bar inda aka daure shi zuwa garin su ma sai ya samu kuɗin mota to kaga irin wannan inda za ka je ka tambayi masu tsaro ganjar wobi da suke tsanan su ka ce dama yawa ne yake zai ja maka bai cancanta ba domin ma'ana shi kamar yadda nagarta take bayyana haka nan sharri yana bayyana a mutum shi ma'ana zuciya a ɓoye take amma in akwai nagarta a cikinta tana bayyana shi sa manzo Allah ce a jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta bace dukkan jiki ya bace da haka yau da gobe za su iya ma'ana ganewa sai ka tara a loka wannan gidan farkukun da aka saki wannan ake gyan akwai dattijan danda abin da ya bai kai ya kawo ba amma dade wanda ya a ciki tun tun kafin ma a san ana magana shekara talatin arba'in baya ana ta shi yanzu ya gafe ma kallon da ne san kaza kuma abin da ya bai kai ya kawo ba to kaga irin wannan in sun samu nagarta an zo yin afuwa su ya kamata a yi afuwa to wannan ba wani abu ne da ya kamata shugabannin mu su duba in za a yi afuwa a bada wanda ya cancanta duk wanda bai cancanta ba komai matsayin shi da girman shi ka kyale shi saboda in ya fito sharri zai zama wa al'umma da haka wani zaman shi a can ya ji alkhairi manzo Allah ce duk wanda ya mutu ko dai ya huta ko an huta da shi duk wanda ya mutu ɗayan biyu ko wanda ya huta ko wanda ya huta ma'ana hutun ya tafi shi sa muke wa malamin mu ta Ahmad Bamba kyakkyawan fata yana karatu ce za a je a huta to manzo Allah ce duk wanda ya mutu ko dai ya huta ko an huta to kaga shi me yace za a je a huta kaga ma'ana hutun ya tafi da izinin Allah madaukakin sarki to ko kuma wanda an huta da shi to irin waɗannan mutane suna nan duk wanda ya zama mutuwar shi hutu ne ga mutane to gwala a bar a can ta zama har zuwa lokacin da Allah zai kaddara mai kaddarawa ta kasance a kan shi ya Allah madaukakin sarki ka kare mu daga dukkan sharri ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayen sunayen kamar ya kyau da zuwobin ka madaukaka ka ba mu zama lafiya a wannan kasa mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah kai mana rahma kai mana jin kai Allah madaukakin sarki ka taimaki shugabannin mu zuwa ga abin da yake alkhairi gare mu da addinin mu da al'umman mu gaba daya ya Allah duk wanda ya nufi wannan al'umma da sharri Allah ka mai da sharrin zuwa gare shi ya Allah ka ji dan iyayen mu da matan mu da ƴaƴan mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah kai musu rahma ka yafe musu mu kuma in lokacin mu yayi Allah ka samu musu da imani Allah ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya ku yan kwami salati da biyan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarci mu yi wa manzon su salati manzon Allah yana cewa wanda mun salati ya Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu إليه